بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته da izinin Allah ta'ala wannan yammaci na alhamis goma sha nawa goma sha hudu goma sha uku ga watan jimada saniya a wannan shekara ta 1431 yammacin da daidai da 27 ko ga watan mayu shekara ta 2010 miladiya za mu tashi a inda muka tsaya a karatun wannan littafi na usulul iman na muhammad ibn abdulwahab allah ta'ala ya ji kanshi da gafara a inda malam ya kawo mana maganar ibn kasir cewar sunan mala'ikan mutuwa wai yana da suna a ya ce ba ayi ƙur'ani ba ta tabbatar ba babu wani tsabtataccen hadisi da ya tabbatar da wannan kun gano wannan da kyau ko sai ya ce mana ƙala wal hafiz ibn kasir wannan magana al hafiz ibn kasir shi ya ambace ta wa ya ci gaba da kawo maganganun al hafiz ibn kasir nan za mu tashi a karatunmu na yau tambayoyin da kuka rubuta jiya wannan mai tambayar yake cewa fadin Allah ta'ala a cikin suratul anbiya cewa man indahu la yastakbiruna an ibadati wa la yastahsirun yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun shin za a kafa hujja da wannan ayar akan cewa mala'iku suna ganin Allah a iya sani na ba a kafa hujja da wannan ayar akan mala'iku suna ganin suna ganin Allah ta'ala kun gano wannan da ke ko kuma ban taba karantawa ba ko jin malami daga cikin malaman sunna wani ya faɗi haka sai mu kiyaye cewar ban taɓa karanta ba ko ban taɓa ji ba baya korewa dan zalika mab zalika mablaghi min al'ilm ilm mun gane wannan da ke ko amma dai ganin Allah ta'ala babu wani mutum da ya taɓa ganin Allah ta'ala a nan duniya wa ma kana li basharin أن يكلمه الله illa wahyan أو من wara'i hijab أو يرسل rasulan fayuha بإذن إلى من بإذن wannan kuma yake cewa ya ji wani mawaki na kano yana cewa yana yaba manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana cewa idan kana so ka ga Allah ka ga manzan Allah sallallahu alaihi sallama. na farko dai shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala yana cewa wa ma'allamnahu shi'ra wa ma yanbaghi la kun gane wannan da ke ko wa shi'ara'u yattabi'uhum al-ghawun mawaka daga gansu din nan maruda ne suke bin su saboda yawancin mawaka suna faɗan abin da yake ba daidai ba mafi yawansu kun gano wannan da ke ko shi za ka gani a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam gaba ɗaya waɗanda suke mishi waka ba kun karanta hadisin uhujuhum wa ruhul ba uhujuhum wa ruhul babu wanda ya karanta sahih bukhari jiya zuwa yau eh a babu zikirin mala'ika abin hassan bin sabit da abdullahi bin rawaha kusan waɗannan su ne fitattu waɗanda suka yi waƙe a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama aƙalla wani wanda yake cewa shi mawaƙin manzan Allah ne ka tambaye shi ya taɓa karanta abiyati na hassan bin sabit guda ashirin domin a wannan babu ya zama kamar wanda yake shine abun koyinsa kuma ga wani ya nuna waka ba ita ce wai son manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba domin su abin da suke waka a zamanin manzan sallam ba su wuce cikin tafin hannu ba cikin yatsu ba ba za kuma ce su kaɗai ne masoya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba wannan kenan magana shi ta biyu wai idan kana son ka ga Allah ka ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan magana ba ta da abin nan akwai alamun zindiƙanci tare da ita kun gano wannan da ke ko domin yana so ya kamanta shi da manzan Allah ya kamanta Allah ta'ala da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma Allah ta'ala laisa ka shay wa huwa samiul basir kun gano wannan da kyau ko saboda ka bashi da kyau bashi da kyau sauraron waɗannan al'amura din bashi da kyau haramun ne mutum ya dinga sauraron manganganu na kafirci ka je yana cewa shi ba fari ba shi ba baki ba shi ba kore ba shi ba ka samu wai mutum ya sa a hansa ɗin shi yana ji kalmomi na kufriyat kalmomi ne na kafirci mutum ya sa a hansa ɗin shi yana ji ko wannan mutumin zindikin nan arna nan da yake cewa ko wuta ta cika ko wuta aljanna bata cika ba sai sun sa sai wanda suke ganin sai wanda suke so za su sa aljanna wanda ba sa so ba za su sai ba wannan bai kamata musulmi ya dinga jin wannan magana ba bai kamata musulmi ya dinga jin waɗannan maganganu ba balle har ya dinga sa sa hansa ɗin shi ina kake da su me za ka yi da su kafirci ne zan tsagoran shi babu alkhairi a cikinsa to me za ka ji kar ku manta fa at-taura wacce take a cikinta akwai gaskiya sai dai kai baka san ina gaskiyar take ba domin ya harifuna al-kalima an mawadihi Umar dan Khattab ya samu wani bangori wani falle falle na at-taura ya kawo manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya manzo Allah ya mai tsawa ya me zaka da ita me a cikin at me a cikin at-taura inda mai at-taura yana nan yanzu da na zai yi aji at-taurar wa kenan annabi Musa alaihi salatu wasalam da izinin Allah za ku sha bayani in mun je babul wasiyyati bi kitabillah azza wa jal babin da ke bin bayan babu zikirin mala'ika to kan ga a ciki aka ce babu kuma balle mutum ya dinga sa waɗannan yana ji yana dariya me zaka ji a ciki kufriyat abubuwa na kafirci a ciki zindikanci. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم ما yake cewa قال والحافظ ابن كثير وقال ابن كثير يجي gaba da cewa innahum binisbati ila ma hayyahum Allah lahu aqsam min hamalat al-arsh wa hum al-kurubiyun alladhina hum hawla al wa hum ma wa hum ma hamalat al-arsh ashraful malaikati wa humul muqarrabun kama qala ta'ala lan masihu an yakuna abdan walal mala'ikatul muqarrabun mala yake cewa waƙal ibn kasir ci gaba da cewa innahum su waɗancan mala'iku da muka ambata mala'ika jibril da mala'ika mika'il da mala'ika israfil da malakul maut innahum su ɗin nan bin nisbati ila ma hayyahum Allah dangane da abin da Allah ta'ala ya sauwaƙe musu ya ɗora su a kai lahu aqsamun to al'amarin yana da yawa iri ne daban-daban ma'ana mala'iku ga kallace su ayyukansu daban-daban ne kun gane wannan da kyau ko kun ga a karatun mu je muka ce mala'ikan mutuwa duk da cewa Allah ta'ala yana cewa abin nan walau tara idh yatawaffa allazina kafaru mala'ikatu kaga mala'iku ne suke kashe su kenan kun gane wannan da kyau amma sai Allah ta'ala ya ce qul yatawaffakum malakul mauti can aka faɗi mala'ika guda can kuma aka faɗi mala'iku da yawa ma'ana sai ya nuna mana shi mala'ikan mutuwa yana ɗauke da mala'iku yana tafiye da mala'iku masu tafiya tare da shi suke taimaka mashi wurin ɗaukar rai ɗin kun gane wannan da kyau sai ya zama da mala'ikun su suke matsora har zuwa ran ya zo inda za a cire shi shi kuma sai ya cire shi a gano wannan kaga ta nan bangaren ya zama shine mala'ika mai karɓar rai tunda shi ya ɗauke daga cikin dan adam da izinin wa da izinin Allah shi yasa Allah ta'ala yake cewa Allahu ya tawaffal anfusu hina mautiha wallati lam tamut fi min manamiha wasu ballati ka ba aliyan wato wasu al'ukhra malaiki cewa faminhum akwai daga cikin mala'iku hamalatul arshi waɗanda suke ɗauke da al'arshi su waɗannan mala'iku da suke ɗauke da al'arshi su ne ake kira alkurubiyun alkurubiyun waɗanda suke cikin damuwa saboda idan Allah ta'ala ya yi magana su ne na farkon da za su ji maganar idan suka ji magana kuma suna faduwa ne su mamu har zuwa lokacin da za a cire tsoro a tare da su hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu ma za qala rabbukum qalu al-haqq wa huwa al-aliyyul kabir gane wannan da ke ku ya kira al-kurubiyun allazina hum haula al-arshi waɗanda yake su suke dab da su ne suke kewaye da al'arshi wa hum su din ma hamalat arshi tare da waɗanda suke ɗauke da al'arshi suke rike da al'arshi bangare nawa kenan biyu ashraful mala'ikati su ne mala'ikun da suka fi daraja suka fi kima wa hum al-muqarrabun su ne mala'iku na kurkusa na kusa-kusa mana gaga akwai mala'iku masu ɗauke da al'arshi akwai mala'iku kuma waɗanda suke kewaye da al'arshi wataral mala'ika ta hafina min haulil arshi sai ga ga mala'iku a kewaye a jajjere sun yi tsawo-tsawo a gefen mala'iku allazina yahmiluna al'arsha wa man haulahu wanda suke dauke da al'arshi da kuma waɗanda suke gefen al'arshi su yake da al'arshi su ne al-muqarrabun mala'iku na kusa-kusa kenan to hatta waɗannan mala'iku waɗanda suke su ne asharaful mala'ika Allah ta'ala bai yadda a haɗa bautar shi da su ba ba ma sauran mala'ikun da ba waɗannan ba Allah bai yadda a haɗa bautar shi da su ba saboda Allah ta'ala ya ce lan Masihu almasihu masihu shine Isa dan na Maryamu alaihi salam bai taba kyamar an ya kuna abdallillah baya taba kyamar a ce shi wai babawan Allah bane baya taba kyamar a ce shi bawan Allah ne baya taba kyamar a ce shi bawan Allah ne walal mala'ikatul muqarrabun hakan nan mala'iku na kurkusa su ma ba sa kyamar a ce su bayan Allah ne to waye zai ji cewar shi yana kyamar a ce shi bawan Allah ne shi wani bangare na Allah ta'ala ya ce yanzu ya ke wani matsayi da ba sai ya ibada ba wai ya samu yaqini domin Allah ta'ala ya ce wa abdu rabbaka hatta ka yaqin shi yanzu ya samu yaqini saboda haka jira yake ya mutu ya shiga ina to dan Allah ta'ala zai tambayi yan wutar sakar ya ce ma salaka kun fi sakar qalu lam nakum minal musallin ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين الله يسوك ومنهم سكان السماوات السبع يعمرونها عبادة دائمة ليلا ونهارا كما قال تعالى يسبحون الليل والنهار لا يفترون ومنهم daga cikin mala'iku kuma akwai sukanu samawati saba'i waɗanda suke masauninsu inda suke shi ne sammai bakwai a nan suke ya'murunaha suna rayar da ita da me ibada ibadatan da ibada da'imatan dawwamammiyar ibada lailan wa naharan dare da rana ba su ne ba sarfin zaman ko dai ya zama dare ko ya zama rana to dare da rana Allah ta'ala yake cewa yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun suna tasbihi dare da rana ba sa taba gajiyawa wa minhum daga cikin mala'iku akwai allazina ta'aqabuna ila al-baitul ma'mur waɗanda suke shige da fice su shiga su fita a albaitul ma'mur yana sama ta nawa eh ba karanta kitabul kitabu zikir mala'ika bane babu zikir mala'ika sahih bukhari eh sama ta bakwai ko na'am yana a sama ta bakwai qultu muhammad bin abdullahi yake cewa الظاهر أن الذين يتعاقبون إلى البيت المعمور سكان السماوات نتي الظاهر أبن ديك أبيني ta ladzina ta'aqabuna ilal albayt alma'mur lalle waɗanda suke shiga su fita wanda yake mala'iku nawa ne a kullun mala'iku dubu saba'in ne suke shiga baitul ma'amur su shiga su fita shikenan waɗannan sun gama aikin su na wannan an gano wannan gobe ma wasu dubu saba'in ne za su shiga jibu ma wasu dubu saba'in ne kaga wa ma ya alamu junu da rabbika illahu mana yake cewa alladina ta kabuna albaytul ma'mur sune sukanu samawat sune dai waɗanda yake suna zaune a samai bakwai wa minhum muwakkaluna bil jinan muraqabuna mhm. مراقبون مراقبون موكلون دمي نعم malaki cewa minhum muwakkaluna bil jinan wa idad karamati li wa ta abin nan hisa ai nuska cewa su ne yake daga cikinsu akwai abin nan wa minhum muwakkaluna bil jinan daga cikinsu akwai wanda aka wakilta su da gidaje na aljanna masu tsaron gidan aljanna su ne jinan wa idadil karamat kuma da tattali da kimtsi na alkaramat al'amura na girmamawa gawa li ahaliya ga 'yan aljanna wa tahayyatu diyafati li sakiniha da kuma tattalin kayan bakunta kaya a matsayinka na bako shiga farko abubuwan da ake baka duk akwai mala'iku masu tare da masu masauki mun gano wannan da ke ku Allah ta'ala yake cewa sai kallazi na taqarrabum ila aljannati zumaran hatta idza ja'uha hatta idza ja'uha yawwa ta farko ce futihat ta yan wuta kenan amma ta yan aljanna wa futihat ko wa futihat abuwa aka kuma bubbude ya nuna ko sun zo sai kuma an bude sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya bude sannan a shiga mun gano wannan da ke ko wal mala'ikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartu fa ni'ma uqubud dar mun ga duk wannan tarbe ne na mala'iku da suke a surori daban-daban suratul ra'd da suratul zumar Allah ta'ala ka sanya mu daga cikin wanda za a tarba min malabis za su yi musu tattali na tufafi sundusun kenan wa ma'akil da abubuwan sha wa abubuwan ci wa masharib da kayan sha wa masar da kaya na sawa a iri wanda aka rina wa masakin da wuraren zama wa gaira zalik da waɗansu abubuwa masu tarin yawa da ba faɗa ba mimma la'aina a ra'at daga cikin abubuwan da ido bai taɓa gani ba ko za mu ce ido ba ta taɓa gani ba ido namiji ne ko mace da a hausa ba huwa a larabci fa mace saboda haka ba za ka ce ma la ainun ra'at abin da ido ba ta taba gani ba ka kano wannan da ke ko ma la aina ra'at abin da ido bai taba gani ba wala uzna sami'at kunne babu wani kunne da ya taba ji ko babu wata kunne da taba ji yawwa saboda ka'ida kenan in kana fassarawa in ka ce za ka fassara duk abin da yake yadda ka gani a larabci ka ce za ka fassara shi a hausa har ka iya jefa wasu da bidi'a to lalle mutum zai iya amka cikin bidi'a sosai da sosai wala khatara wala khatara ala qalbi bashar bai taba gangarowa ma ga zuciyar ko ga kwakwalwar ko ga kwakwalwar dan adam ba cewar ga iri kaza iri kaza ma'ana Allah ta'ala yayi tattali ga yan aljanna abubuwa masu tarin yawa wanda ke duk waɗannan abubuwan da aka baka an dai maka bayani ne saboda yaqininka da sanin ka ga Allah ta'ala da imani da kai da gaibi ka yadda amma dubu abubuwan da Allah ta'ala yake cewa kayan sha kawai sannan dubu abubuwan da ke cikin aljanna wali man khafa maqama rabbih jannatan Allah ta'ala ya faɗi abubuwan da ke cikin waɗannan gidaje na aljanna guda biyu masu tarin yawa sai ce wa min dunihi ma kuma jannatan nawa kenan hudu wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban da wani irin ayo ni'imomin ubangijin kuma kuke kareta amma zai gaji mutum ya ce wa karanta arhaman babu fa bi ayi wa minhum almuwakkalun bin nar a'azana Allah minha wa hum az-zabaniya wa muqaddamuhum 19 wa khazinuha malak wa huwa muqaddamu ala al-khazanah wa hum al-madhkurun fi qawlihi ta'ala وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوم من العذاب قال إنكم ماكثنكم وقال تعالى ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك وقال تعالى عليها ملائكة غلاب شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وقال تعالى عليها تسعة عشر وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر إيه وتصورة جوانا كيكما أيوة كسورة عن لامنا سورة مدثر ولك بصوة san wata aya kake tambaya ba wa minhum daga cikin mala'iku kuma akwai azzabaniya abin almuwakkaluna bin nar wadanda aka wakilta su su dinga kula da wuta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un masu tsaron gidan wuta a azan Allah minha Allah ya tsare mu daga azabar wuta Allah ya tsare mu daga wutan nan Allah ya kiyaye wa humu zabaniya su ne zabaniyawa sunansu ya zo a ƙur'ani mhm. barakallahu fik falyada'u nadiya sanada'u zabaniya bayan Allah ta'ala ya gama bayanin wannan al'insan ɗin innal insana abin la ya tsaga an rahu staghana ya gama bayaninsa sai Allah ta'ala ya ce faliya da unadiya ya je ya kirawo 'yan kulob ɗin shi waɗanda suke zama tare su yi duk abin da za su yi ya je ya kirawo su sanada'u zabaniya mu kuma za mu kirayi zabaniyawa juwa in ji Allah ta'ala manzo zan alaihi ce da ya je ya kirawo da mala'ikun wuta sun zo sun tafi da shi ido da ido za a zo a tafi da shi ya kuru da bai je ya kirawo ba ai sun sani wahum yanhauna anhu wa yanauna an inda ya je wallahi inda ya je ya kirawo zaba abokan nashi da Allah ta'ala ce fale da unajiya ya je ya kirawo waɗanda suke mitin suke gulman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suke aibanta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya je ya kirawo su inda ya ya kira su din ya ce ga su Allah da ya turo zabaniyawa sun yi gaba da su mala'ikun wuta Allah ya sauki wa muqaddamuhum mala'ikun wuta suna da yawa amma na gaba gaba a cikin su tis'ata ashar su ne mala'iku goma sha tara wa khazinuha mai tsaron gidan wutan shine malaki naku ya ce malik malik shine malik mala'ikan da ke tsaron gidan wuta wa huwa muqaddamun alal khazana shi kuma shine a gaba akan sauran masu tsaron gidan wuta din shine gaba ɗayansu wa humul mazkuruna fi qawlihi ta'ala su ne wanda Allah ta'ala ya faɗa a cikin ya faɗa a inda yake cewa wa qala allazina fin nari sai waɗanda ke cikin wuta su ce la ilaha illallah waɗanda suke cikin wuta za su yi magana su ce da wa za su yi magana li khazanati jahannama ga masu tsaron gidan jahannama khazana jam'i ne na khazin ko kamar talabatu jam'i ne na talib saharatu jam'i ne na sahir kafaratu jam'i ne na kafir wala yakumul kafaratu fajara fajaratu jam'i ne na fajir domin sifa ne abin nan fa'il ne wanda yake dauke da sifa kuma sahihul lam lam din shi sahihi ne aga ga fajir ra'un ce lam din ko kafir lamun ce abin nan ra'un ce lamun din shi lamul fi'il muke magana a bangaren sarfu to inda yan sai wannan ba za a jami'a sa akan wannan sabanin qadi aga ba sahihi bane ya unce harfin illa ne isa wannan sai dai ka ce qudat in wuta za su kirayi masu tsaron gidan jahannama su ce ud'u rabbakum ku roƙa mana ubangijin kuma na yukhaffif anna yawman min al'azab ya sawwake mana ya rage mana rana ɗaya na azaba ya rage inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un abinda yan wuta kenan za su roƙa wa qala ta'ala da fadan Allah ta'ala da yake cewa wa dau kuma 'yan wuta suka dinga kirari suka kira ya kiran nasu yi kasance suka ce ya maliku ya kai maliku mai tsaron gidan ke nan wuta liyaqdi na rabbuk ka roƙa mana ubangijinka yi yadda zai damu a kammala da mu a kammala da su kawai a kammala komai ubangijinka ya hukuncin shi kan mu kawai kun gane maganar ma'ana ai hukunci a kansu ko dai a neme su a rasa kawai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa yatihim al-maut min kulli makan wa yatihi al-maut min kulli makanin wa ma huwa bimayyit la yamutu fiha wa la yahya Allah ya tsare mu Allah ya tsare mu da faɗin Allah ta'ala da yake cewa alaiha mala'ikatun qala innakum makifun sai mala'ika maliku ya ce inna kuma lalle kuɗin nan makifun waɗanda za su dawwama ne a cikin wuta har abada da faɗin Allah ta'ala da yake cewa alaiha ita wutan nan akwai a gare ta mala'ikatun mala'iku ghilazun masu fishi shidadun masu tsananin ƙarfi la a sunan Allah ma'amarhum ba sa taɓa saba ma Allah akan abin da Allah ya umarce su wa yaf'aluna ma yu'marun suna aikata duk domin ma ismul masula ce kaza kaman ma tufidani ma'an wa yaf'aluna ma yu'marun suna aikata duk abin da Allah ya umarce su na lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya sauke wa qala ta'ala da fadan Allah ta'ala da yace alaiha 19 wutan nan tana da mala'iku goma sha tara Allah ta'ala yake cewa wa ma ja'alna ashaban nar mhm me fasara me fasara wa ma ja'alna ashaban nar illa mala'ika eh wala <laughs> umar wala umar suka ce lafazin sahib da ashab a cikin alkur'ani yana zuwa da ma'anar abokantaka ne in ban wanda kake tare da shi kun bayyanci wannan da ke ko in ban da wannan wannan kwaya ɗaya ba za ka ce ba a sanya wanda suke yan wuta ba su ne mala'iku a kai ina ka ɗibi daji ai ka duba abin nan akwai abu mai mahimmanci sosai da sosai a bangaren ulumul qur'ani yana da ke dan waya san shi akwai qawaidu tafsir akwai qawaidu mufassirin akwai gharibul hadi gharibul qur'an akwai da abubuwa masu karfi a cikin abin nan al-itqan fi ulumil qur'an da yake bukatar ko da baka karanta littafin duka ba akwai dai abuwa din da sai a biya maka shi ko kuma ka samu dai littafai da aka rubuta kanana akan haka idan su usulun fi tafsir at tafsir fi ulumil qur'an littafai dai da malamai suka yadda su littafan na ulumul qur'an ne kun gane tarkibin littafan da malaman ulumul qur'an suka yadda waɗannan littafan na ulumul qur'an ne kar ka je ka ta karanta wani littafi a matsayin ulumul qur'an shi ma ba kama hanya ba wa ma ja'alna ashaban nari ba mu sanya masu tsaron gidan wuta ba illa mala'ika sai mala'iku mala'iku ne suke tsaron gidan wuta ba mutane bane ba mutane bane kuma ka san ko mutane ne a lahira babu bribe babu cin hanci ka san wanda yake cin hanci da rashawa ya riga ya mai katutu gani yake kawai ko ina ma abin da inda kuɗi zai amfani kawai to shi ko wannan ranar alkiyama rana ce da layin malun wala bunu illa man atalla bi qalbin salim Allah ka sanya mu daga cikin su wa ma ja'alna iddatuhum Allah ta'ala yake cewa ba sanya kididdiga su ba illa fitnata sai dai dan ya zama jarrabawa lillazina kafaru ga waɗanda suke kafirai a jarraba su za su yadda ko ba za su yadda ba liyastaqina lazina utul kitab domin waɗanda aka bai ma littafi su yi ƙoƙarin samun yaƙini su ne wa kenan yahudu da nasara su sami yaƙini wa yazdadal lazina amanu imanin su kuma waɗanda suka yi imani su ƙara imani wannan aya tana cikin ayon da ke nuna imani yana ƙaruwa wa inna mal imanu qawlun wa niyyatun wa fi'lun ala qawlin nabi musarrahu wa yanqusu tawran bil ma'asi wa taratan bi ta'atihi yanmi wa fil wazni yarjahu wannan aya tana ga cikin ayoyin da suke nuna imani yana karuwa Allah ta'ala yake cewa bai sanya masu tsaron gidan wuta ba sai me sai mala'iku kuma Allah ta'ala yake cewa bai sanya ƙididdigar su akan haka ba sai dan abubuwa na farko ya zama jarrabawa ga kafirai kun gane wannan da kyau ko za su yadda ko ba za su yadda ba na biyu waɗanda suke an ba su littafi yahudu da nasara su su sami yaƙini domin suna da wani asali na me na ilimi wala dai nama ala ilmin alal alamin domin su sami yaƙini akan abin da Allah ta'ala ya ko annaban shi da shi su kuma waɗanda suka yi imani su dada imanin su ya dada karuwa akan nada dan da aka karanta labarin wutan nan kowa ya ji a jikinsa kun gano wannan kaga yanzu imanin ka ya karu na kafin ka ji an karanta maka sai ga kowa irin shi ya yi zuru-zuru an ji mala'iku ne suke tsaron gidan wuta hankalin kowa ya tashi Allah ta'ala ya tsare mu walayar tabar lazina otil kitab waɗanda aka ba su littafi ba za su yi kokonto ba wal mu'minun da kuma mummunai ba za su yi kokonto ba sai dai idan su waɗanda aka bai ma littafi ɗin sun ƙi littafi ɗin domin wala ma ja'ahum rasulun من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم وأبنا كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا وليقول الذين في قلوبهم مرض domin kuma waɗanda yake a zukatansu akwai cuta su dinga cewa wal kafiruna da ma dai su kafirin su dinga cewa ma za a rada Allah bi hadha masala wai mai Allah yake nufi da waɗannan misalan da yake baiwa ne su duk abin da yake ba su san ma ina aka nufa ba saboda me zuciyar makare take da cuta fi qulubihim maradun fazadahum Allah marada falamma zahu azagha Allah qulubahum kazalik kamar yadda wannan bayani ya gabata yudillu Allah man yasha Allah ta'ala yake batar da wanda iga dama kada ka fassara ka ce wanda iso wannan mashi'a ce alƙadariya alkauniya ba mashi'a ce a shari'iyya ba domin akwai mashi'a alkauniya alƙadariya akwai mashi'a a shari'iyya akwai irada alkauniya alƙadariya akwai irada a shari'iyya yuridu Allah bikum al-yusra wala yuridu bikum al-usra wace mashi'a ce a shari'iyya ce innama amruna idza aradnahu an naqulu lahu kun fayakun wacce irada ce qadariya kun gane wannan da ke ko kazalika yudillu Allahu man yasha haka na Allah yake batar da wanda i iga dama wa yahdi man yasha yake shirye da wanda isu ko yake shirye da wanda i iga dama wa ma ya alamu junu da rabbika illahu babu wanda ya san adadin mala'ikun ubangijinka rundunonin ubangijinka sai shi shi shi kadai wa ma hiya illa zikira lil bashar waɗannan da aka kawo adadinsu da bayanansu ba komai ba ne sai dai zikira gargadi tunasarwa lil bashar ga mutane baki ɗayansu wa minhum daga cikin mala'iku almuwakkaluna bi ibdi bani adam akwai wanda aka wakilta su domin su dinga bai ma dan adam kariya kasan Allah ta'ala ya yi wa mutum gata ya sanya mashi mala'iku domin su dinga ba shi kariya Allah ta'ala yana cewa tsawon min kuma na sarar alƙawar wa man jihar wa man wa mustaqfin bin wa saribun bin nahar lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah lahu shi mutum yana da mu'aqqibatun masu lura da shi min baini yadaihi a gabansa wa min khalfihi da bayansa yana da mala'iku masu lura da shi ta gaba ta baya Allah ta'ala ya sanya mishi wannan ba karamar falala ba da Allah ta'ala ya sanya mala'iku suna gadinka suna kula da kai in ba ka ba kana tafiya kai baka san ma ina kafa ka take takawa ba ko ba ka ke ba ko ma ka sani ina abubuwa nawa ka san kafa ka take taka kai dai abin da ka gani ne nan kawai abubuwan da mala'iku suka kautar maka kuma Allah ta'ala kada ya sani an gane wannan da kyau Allah ta'ala ya sanya mushi wannan nin bene dai a gaban shi wa min khalfihi da ta bayansa fazunahu su suna kiyaye dan adam din min amrillah wannan daga umarnin Allah ne Allah ta'ala ne isa su su mu kuma da mun yi daga cikin abubuwan da ke sawa mutum ya so mala'iku akwai mai kiyaye shi da suke yi qala ibn abbas abdullahi ibn abbas yake cewa mala'ikatu min bai yadayhi abbas abdullahi abbas yake cewa mala'iku ne Allah ta'ala ya sanya yafafunahu ke kare ɗan adam min bayni yadayhi ta gabansa wa min khalfihi da ta bayansa fa idza jaa amrullah in ba kuma ta ba mun kammala babun ƙaddara idan wani al'amari da Allah ta'ala ya kaddara zai samu mutum ya zo zai samu din khalau anu his kyale shi sai ga katsatsan kam an gama kawai sai dai ga wani da wani ya mutu wani kan ya yi jini wani kaza wani wani sai dai ya gan shi can kawai a zaune <laughs> haka wani kuma sai dai ya farka a gadon asibiti haka ne ko ba haka bane wannan shine ne amma abubuwa da yawa sai ga kuma wanda Allah ta'ala bai kaddara abin zai same shi ba ba abin da ya same shi haka ne ko ba haka bane wanda Allah bai kaddara abin ya same shi ba kaga su mala'ikun ba su bari ya same shi ba kenan suna tare da shi amma wanda abin ya zo zai same ya ga sun kyale katsam sai ga an haɗe kawai haka ne ko ba haka bane kana tafiya kawai sai ga kayar kataka alhali dubin dubatan kayoyi ka baro a baya amma wacce Allah ya kaddara za ka taka kawai sai ka ji katakata wannan ruwaya ce daga ikirama kawo kuma ikirama babban ɗalibi ne nawa na abdullahi ɗan abbas haka nan ruwaya ce kuma daga ali ibn abi salih ita ma ruwaya ce kwakwara daga wurin abdullahi ɗan abbas kusa abdullahi ɗan abbas yana da ruwayo na tafsiri yana da turuk yana da isnadi na tafsiri wanda yake galibinsu ba su kai labari ba saboda ba da kayan kaza ce kalabuna abbasin kawai ka ce abdullahi da abbas ya faɗa ba akwai isnadi na abdullahi da abbas aƙalla guda tara wanda yake kowanne in ka bi zai kai ka ga abdullahi da abbas amma guda uku sun fi zama garau sauran shidan fa akwai bayani a kansu saboda ba eh sai ka yi bincike yi mada zanen ka karanta kala ibn abbas ko a tafsir da ibn ko ma ko wani tafsiri ne ka ja ibn abbas ya faɗa ba sai kai tara balle wancan littafin da aka ce tanwirul miqbas tanwirul miqbas mhm min tafsir ibn abbas yana buƙatar ku kade mishi kura wa qala mujahid ma min abdin illa wa malakun muwakalin bihi fi fenomi wa ya kabati min aljini wal ins wal hawam fama min hashewin ya tihi yuridu illa ƙala lahu wa illa shewin ya azan Allah ta'ala fihi fa yusibu mujahid almajirin abdullahi dan abbas ibn jabar kenan ko yake cewa ma min abdin babu wani bawa daga cikin bayan Allah illa wa malakun muwakkalun bi ibdihi face akwai mala'ika da aka sanya ya dinga gadin wannan mutum din fi nomihi a baccinsa kai in ba haka ba sai ga sauro sun cika maka hanci ba haka ne ko ba haka ba ne ko sun cika maka baki kaga kuda ya cika maka baki eh haka ne ko ba haka ba ne ka duba ba kana farki sai kana haka sai gana in ba gaba sai wani sauro ya zai shige maka baki to yana kana bacci kuma ga kunne ga hanci ga baki ga ido duk wurare ne na shiga jikin ɗan adam kun gane maganar sai Allah ta'ala yana ba mutum tsaro ko lahum mu'aqibatu min bayni yadayhi min khalfi yafaduna min amrillah inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa ya kabbati ya ga nama da yana farke yana bacci ko yana farke min aljini wal ins daga fitintinin aljanu ko fitintinin mutane wal hawam da ma sauran ayayyaku sauran kwankwamai sauran duk wasu abubuwa masu cutarwa fama min hashirin ya atihi babu wani abu da zai zo wurin dan adam yuriduhu da yake so ya cutar da shi illa qala lahu face wannan mala'ika ya ce da shi wara'ak bayan ka kawai sai ga ka juya sai ga ashe binka aiki sai ga ka ƙara gudu aga na goma gama ne haka ke cewa yawai adan tafiya eh ma'adam wallah Allah yawa mutum ni'ima wala kada karramna bani adam kuma majalisai na ahlus sunna shine zaka ji ana tabbadan magan na sha maimaita muku daga Allah ya ce sai manzan Allah ya ce sai maganganun sabai da tabi'ai kenan illa shay'un sai dai kai wani abin da yake ya azana Allah ta'ala fi fi yusibu Allah ta'ala ya ba da izinin sai ya same shi sai dai wannan abin kawai sai karaf ya same shi eh sai dai abin da Allah ya kaddara zai same shi to fa wannan kan sai ya same shi mana kaga yanzu da akwai mala'iku masu kula da wa da dan adam wannan ba karamar girmama Allah ta'ala yi wa dan adam ba wa minhumul muwakkaluna bi ibdi a'malil ibad daga cikin mala'iku kuma akwai wanda aka dora su aikin su shine su dinga kiyaye ayyukan bayi suna rubuta ayyukan da kake duka kamar yadda Allah ta'ala yake cewa iz yatalaqqal mutalaqiyani al yamini wa an shimali ka'i ma yalfifu min qawlin illa ladayhi raqibun atid me sunan na dama mai na nahagu eh eh kace me faɗi faɗi faɗi ma sai ba kace kuma bayo me sunan na dama na hagu ta kace menene ne ko ke baka faɗa ba alifa ke ma baka faɗa ba to shi ne eh hafizu ba eh, abin kenan ne ba da kira man katibin iz ya talakkal mutalaqqiyan a lokacin da masu karba suke karba anil yamini ta dama wa anil shimali da tagu qa'id suna nan a tare da shi suna nan a tare da shi suna nan a zaune wa qala ta'ala da faɗin Allah ta'ala da yace wa inna alaikum alhafizin kuma lalle a tare da ku akwai masu lura da ayyukanku masu lura da ayyukanku to ga yanzu ina mutum zai gudu eh a tare da shi akwai mala'iku haka ne ko baka bane idan aka ce idan Allah ta'ala ya ce a kama shi ba ba su ba su kama shi ba da yake tafiya yana da police yana da mobile yana da soja suna mai rakiya idan aka ce an cire shi waɗannan ɗin su za su tsoro an kwasu sa mai su gaba da shi su ne ko ba wasu ba ne su ne fa ai mutum ya ɗauki wannan rayuwa ba wani abu ne da mutum zai ɗauki al'amari da sami ba ina zai gudu to ai da aka bashi yana tafiya da su an aka bashi su yana tafiya suna kula da ayyukan shi ne ai za su kai report ai kai Allah ya sauki kiraman masu daraja ne katibin marubuta ya lamuna suna sane da ma taf'alun duk abin da kuke aikatawa duk wani abu da mutum ya yi suna rubuta duk wani abu da ya faɗa ma yalfifu min qawlin illa ladayhi raqibun ati isa na sallama iwa mutum gata yace man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut ko ya faɗa alheri ko ya shiru dan gaba da za su rubuta za su rubuta za su rubuta za su rubuta wani kuma zai ga istighfari a bakin shi wai saboda haka mutum ya yi hanzari ya yi istighfari ya dinga sanin me yake faɗa yana karantawa a zuci dan sai ka faɗa ne za su rubuta amma abin da zuciyarka ta kudirce ka faɗa ba ba za su rubuta ba amma Allah ya sani kun gane wannan da kyau ko Allah ya sauki روى البزار عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ينهاكم عن التعري فاستحيوا من فاستحيوا من ملائكة الله الذين معكم الكرام الكاتبين الذين لا يفارقونكم إلا عند ثلاث الغائط والجنابة والغسل فإذا اغتسل أحدكم بالعراء فليستتر بثوبه أو بجزء حائط أو بغيره قال الحافظ ابن كثير ومعنى إكرامهم أي أن يستحي منهم فلا يملي عليهم الأعمال القبيحة حتى يكتبونها فإن الله خلقهم كراما في خلقهم وأخلاقهم ثم قال ما معناه إن من كرمهم أنهم لا يدخلون بيتا فيه كلب ولا صورة ولا مه ولا جنب ولا تمثال ولا yashabuna rifqa ma hum kalbun aw rawal bazzar bazzar ya ruwaito daga abdullahi dan abbas abdullahi dan abbas yake cewa manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce inna allaha lallai Allah yanhakum yana hana ku haga siga daga cikin siyagun annahi kenan al'asul fi haiku kuma a tahrim Allah yana hana ku Allah ya haramta muku yana haramta muku an ta'arri akan yin tsirara Allah ya hana ku ku yi tsirara sai ka ga mutum ya yi noma ko ya yi wani abu ya zo bakin titi a gulbi wani yake wanka a bakin titi kowa duk wani wanda ke mota yana ganin shi haka ne ko ba ka bane wani haramun ne haramun ne haramun ne ba ɗabi'ar al'ummar musulmi ba ce a bakin titi a bakin gulbi mutane suna kallon shi ko dai wani ya ce aidin duk maza ne jahilci kenan wal jahalu da'un qatilun washfa'uhu amrani fi tarkibi muttafiqani nassun min alqur'ani aw min sunnatin wa tabibu dhalika al rabbani inji ibn qayyim ko Allah yake cewa wal jahalu jahilci da'un cuta ce qatilun mai kisa HIV ne jahilci ba cuta ce cuta kuma mai kisa wa shifa'uhu maganin amrani abubuwa guda biyu ne fitar kibi mutafiƙani idan ka samu ƙwararre wanda iya aikin famasi ya tsara maka maganin an gwada an gani pharmacy ba shi ke bada magani ba shi ne fit tarkib shi ke tarkibin ɗin magani ko ko ba shi bane ke tarkibin ɗin yake hada magani abubuwa guda nawa ya ce ya ce nassun min alqur'ani no kenan ɗaya aw min sunnati no kenan biyu yanzu muna neman tabib wa tabibu zalik wannan likitan shine al'alimin rabbani al'alim ar-rabbani ba malami ba fa ar-rabbani al'alimin rabbani ba kowanne malami ba ar-rabbani wanda ke haɗa ka da ubangiji yake tarbiyyantar da kai ya ɗora ka akan tafarki na Allah na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake kullum yana ƙoƙarin ya karanta ya karanto ba wanda yake shi karantarwa ba kadai baya karantowa an gano wannan da ke wata rana zai bada amsa kan ƙarya in kai mai magana ya ce ai shi ɗalibai sun yi yawa waye waye yana da islamiyya yana da majalisi ba shi da damar da zai je karatu to kwana kaɗan zai dinga fatawa kan ƙarya haka ne ko ba ka bane me yasa gwamnati take tura ma'aikatan ta su je su karo karatu da an yi an yi ta ce ta bude kwas haka ne ko ba ka bane da an yi an yi ta tura wasu su je su karo karatu da in dai ba a karo karatu ana na a tsaye inda ake tufa fa yawwa Allah ta'ala ce walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimuna alkitab wa bima kuntum tadrusun hanyoyi guda biyu bima kuntum tu'allimuna alkitab na abin da kuke koyarwa na karatun alqur'ani karatu tilawatan da kuma sanin sa da kuma yadda kuke karo karatu to da haka ake zama malami ibn amin eh abin nasu ba da hanzari mai abin nan din ya ce mas'ul din ya ce ya abin nan ai mai aikin gafara yau ko in ji mata waya mai aikin gafara ai aikin gafara kowa yana wa kanshi ne ai eh wai ai mai aikin gafara aikin gafara ai wa laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'ihi sufa yura kowa yi makan shi aikin gafara ya ce ku ya ku abin nan din shi yau ba shi da kyau jahilci do Allah mu tahi tsaye mu tahi tsaye a tsamar da al'umma daga cikin duhun jahilci a baina jama'a mutum ya dinga wani ya ce wai ai din maza ne kun gane maganar ka'ida shi kenan saboda bayi din din maza ne sai je yi tsirara ko dai aikatan gidan wanka Allah ta'ala ya sauwake wannan dole ma'aikata ilimi su sa ido kwamishina musulmi makarantun kwana da ya sani wanda yake an yi musu katon ɗaki na maza kawai shiga suke su wankan gaba daya wannan bai dace da ɗabi'ar al'ummar musulmi ba bai dace da jihohin da suke na musulmi ba ne kun gane wannan da kyau a yi katon ɗaki wai shine bayin kawai sai kowa ya shiga da botikin shi iri sai ga mutum nawa ne suke shiga ciki bai dace ba kan wannan mutum biyu ba sa shiga bayi su wanka inna allaha yanhaakum an ta'arri Allah yana hana ku ku tsirara kowa in zai wanka ya shiga shi kadai ya kulla ko ina da ina amma a ce a je wai duk maza ne ko duk mata ne ko duk waye duk waye duk waye wannan jahilci ne ba shi da kyau a tashi a tsamar da al'umma daga cikin wannan jahilci din fastahayu min la ku ji kunya mala'ikun Allah mana allazina ma'akum wanda suke tare da ku alkiram masu daraja alkatibin masu rubuta ayyukan ku allazina la yufariqunakum waɗanda suke ba sa rabuwa da ku illa inda salat sai a lokuta guda uku lokaci na farko al lokacin da mutum zai bayan gida lokaci na biyu wal janaba lokacin mai kenan eh abin da ke sababa janaba saduwa kenan ko a ganin za ka ga cewar wai kai Allah ta'ala ya sauke wai ga in zai sanya tufafi sai kuma ya ce da matashi ehem ehem wai da fita <laughs> eh, <laughs> eh yana sanya tufafi ne ta fita to ina za ta fita kai ba ta ku zuwa wa gara fa ba ba duk mai labarin wa ka zana mai kuma isa gali ba ai babu wani batun da fita wal ghusli da kuma wanka wurare nawa kenan uku wasu wuri biyu suke da shi shine al-ghaib da al-ghusl wasu kuma uku al da al-janaba da al-ghusl fa idza ihtasala ahadukum to idan ɗayan ku zai wanka kun yi shiru na kun abin nan eh wani bulala ɗari ce a kan shi yanzu <laughs> wai sun tsargu ne kawai daga an ce tas kuma ya ga tsargu eh gana da kaza ne a hannunka fai zaktasala ahadukum bil ara idan ɗayanku zai yi wanka a sahara ita ce ara sahara fanabaznahu bil ara'i wa huwa saqim wa ambatna alayhi shajaratan min yaqtin wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun shi wa kenan annabi yunus wa inna yunus lamin al-mursalin iz abaka ila al-fulki al-mashhun mashhun fasahama fa kana min al-mudahidin faltaqama al-hut wa huwa mulim shine bil ara as-sahara kun gane ku yasa mai maraki yake cewa wayun budul alhamu bil wayun budul ilhamu bil ara'i a'ni bihi ilhamul awliya'i mai maraki su'ud yake cewa ana ɗiban ilhama a yi watsi da ita a can sahara ka kusan kafin ka samu sahara ma ai za ka yi tazara ko da kana watsar da shi a sahara ko ganyen bishiya ma ba zai rike shi ba sai iska za ta ɗaiɗaya da shi to ilhama ana ibanta ai watsi da ita ya ce a ni bi ilhamal auliyai ina nufin ilhama ta waliyai ta sufaye da suke ce a musu ilhama ana ibanta ai watsi da ita ba a kallanta ma a ce za ka ba hujjar ita wannan mai marakin sa'un ne ya faɗa ba muhammad bin abdulhamid ne ya faɗa ba mun mai tuwa mai maraki saudi kuma mutumin mauritaniya ne maraki sau da fannin usul fiqhi alfun wa baitun adadul maraqi laisa bi sahilin wala biraqi baiti dubu da ɗaya ce ba ta da yawa eh alfiya ce ai alfiya ta ibn mali ai tafi ta yawa nan baiti dubu da noce da yan tsirari haka a sama amin shi ne a yi wai muna neman asalin kalmar ne duk wanda zai wanka a fili faiza tasala ahadukum bil ara idan ɗayanku zai wanka a fili falyastatir bi saubi yi sitira da tufafinsa sai ga wani ya watsa can gefe wai yana kan titi yana la ilaha illallah za a ga mutum ya kafa mashin fa a cikin gari ya koma gefe yana fitsari Allah ta'ala ce ai na mulifu furuji hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin faman ibtagha wara zalika fa ulaikum al'adun mutum ya al'aura shi mana kada ya bari kowa ya gani sai wa daga matar sai ku yangarsa daga matar kun yi shiru daga mata shi sai ku yanga shi akwai ku yanga yanzu akwai ku yanga yanzu eh duk wani wanda kuka gan shi yana cewa wawa akwai ku yanga yanzu to ku tambaye shi akwai bawa namiji eh kullum jiya suke akwai ku yanga mace za a yi sadaka to ba a sa waje babu namiji haka ne ko babu ko ba haka bane dole ke wannan tambayar kawai malam wasu an samu makiya Allah makiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun samu wasu kawai suna barbaro su suna kiran su a matsayin yankin su ka gane wannan da ke ko a samu kuma wasu malamai da suka nada kansu malamai ana kafa hujja da su a ce ai malam wani yana da shi ko su kuma wasu sarakuna su koyi a wurin su su ma wasu masu kuɗi su yi duk waɗannan jahilci ne mutum ya sani lalle wai fa dan kun fatattaki auren mutu'a ne na mabiya addinin shi'a shine kuma aka yi wani lafawa dauran aka zo kuma aka ce wa ko ta ku yanga kun gane maganar ko kun yi shiru ko sun shi'a suna da suna da mutu'a da kuka caccaki abin esther da rufafe su shikenan kuma yanzu kuma za a koma kuma auren ku yanga to me yasa babu namiji kuma ga da maka yi wannan tambayar ko kuma shi namiji dan yana namiji ne shine shi kuma ba za a same shi ba amma kulle sai dai a samu ku yanga mace a ga wannan dole ne ke tambayan nan Allah ya sauwaki malamai kada mutum ya bari son zuciya ya tafi da shi kun ga son zuciya ba karama masifa ba ce falesa sau bihi ya kafa sitirta da tufafinsa au bi ha'id ko da wani bango ko da wata katanga ya kafa abin nan da ita au bi ghairihi ko dai da wani abu kada mutum kawai je ya samu tudu ya zauna kawai yana fitsari yana bayan gida yana wanka ana ganin shi yana fara ruwa kai Allah ta'ala ya sauki al-imam Hafiz ibn Kathir yake cewa abin nan aina ke ne yake cewa a tarihin ibn Kathir al-bidaya wa nihaya kenan yake cewa ma'ana ikramihim abin da ake nufi da girmamawansu shine an yastahiya minhum ya ji kunyarsu fala yumliya alaihim al'amal qabiha kada ya zama ya yi aikata waɗansu ayyuka munana a gabansu allati yaktubunaha waɗanda yake za su rubuta mahi su fa inna Allah khalaqahum kiraman domin su Allah ta'ala ya halice su masu daraja ne fi khalqihim a halitta su fi khalqihim a halitta su a khalaqihim da ɗabi'unsu thumma qala ma ma'ana sanan ibn kathir ya ci gaba da magana yana cewa daga cikin ma'anar wannan inna min karamihim lalle yana ga cikin girmamawan su mala'iku din annam la yadkhuluna baitan su mala'iku ba sa shiga gidan da yake fi kalbun akwai kare ba sa shiga gidan da akwai kare wan wan wan wan kenan na farko kenan na biyu wala sura ko hoto mutum ya ke kewaye hotuna ya sassa hotuna a falon shi ko hotunan shi lokacin yana jamus ko lokacin yana amerika ko lokacin yana saudiya ko lokacin yana aikin haji wai ga hoton shi ne ya sa da hirami yana zaune akan dutsen safa ko dutsen marwa an sassa ka ilaji ne haka ne ko ba haka ba ne wa ya sa shi wannan a ɗakinsa wani kuma ya ba hotunan shi hunan shi ya kakka ba a ciki allah ya sauwaƙi wala junub ko janaba tsoraka da zaran kana da janaba sai ka je kai wanka ko kuma ka rage zafin janabar shine ka yi me ka yi alwala ka ji alwalar da bacci baya karya ta fitsari baya karya ta bayan gida baya karya ta babba alwala kenan ko eh eh eh saboda girmanta ba ta sallah <laughs> ba ta sallah <laughs> eh, ba ta sallah magana kun tuna magana da muka bada ta shekul islam ibn taymiya kan tafsirin razi fi kulli shay illa tafsir kun tuna a usulun fi tafsir wasu ku sun yi giya biyu wasu ku su yi ba kenan ma'ana wannan alwala ba ta sallah kuma amma bayan gida baya karyata fitsari baya karyata abin da ke karyata ita shine wata janabar wala timsal ko mutum mutumi mutum mutumi eh kai shu baka san mutum mutumi ba wannan abin da kuke yi in kun yi gona ku sa hoto don ku kori tsuntsaye abin da ake sassakawa abin da wannan bawan Allah ta'ala Allah ta'ala ya saka mishi da alkhairi tsohon gwamnan jihar Neja Abdulkadir Kure na wannan kifin da ya sassare eh ko ba kifi bane anan mobil wai kaga wannan mutum mutumin kifi kenan kun gane wannan wani shine mutum mutumi ba dai ka gane shi ba a ba dai shiga abinda za ka iya gane mala'iku ba za shiga gidan da akwai wannan ko an je an mai mutum mutumin wani nashi ko wani dan uwan shi ko wani shehin sa ko wani Allah ta'ala ya sauwake eh komai ganganta shi eh eh a babban roba na yara ne wannan na yara ne kayan wasan yara ne wannan yana da hukuncin shi na daban bin roba wai yana da hukuncin shi na daban kayan wasan yara ne wata rana za mu haɗa wannan maganar da kuma maganar annabi suleiman alaihi salatu wasalam da ayyukan da mala'iku suke mai ya amaluna lahu ma yashau min mahariba wata masila wa kala jawabi wa qudurur rasiyat i'malu ala dawud shukra wa qalilun min ibadi shukur wala yas'abuna rifqa ba sa tafiya da ayari ma'ahum kalbun a wannan ayarin suna da kare za ku tafiya ayiri guda za ku tafi ina ne za ku tafi ne a wannan tafiyar taku akwai karnuka ba sa tafiya mala'iku ba sa tafiya tare da ku au ko akwai kararrawa <laughs> sai ka ce yan coci ko yan molidi eh yan molidi ba sana da kararrawa ko da ke so ai abin da suke ganga suke kada da jinjimi kasan da aka tambayi imamu shafi'i ne manzon salam ya ce kaza me zaka ce sai ce kaga na fito daga coci ne ko kuma kaga ni janjabi ne janjami wannan abin da ake sawa haka ko gane wannan janjami kenan eh a'a ba dai belt wannan kugu ake sa shi wannan sunan janjami da ake sa daga kafad wannan kafadar ya sauko zuwa wannan kafadar ai musulmi ba ya sa wannan eh to ya za su a wurin wa sa su sa ai za ga wa bikum zamamuna lahum da jaras kararrawa ana tafiya ana kara kararrawa kusan in ba kuma ta ba tarihi da kiran sallah ba an ce a buga kararrawa ba aka ce an yi kama da mai da yancoci duk waɗanda ɗabi'u ne kana musulmi na kai na kararrawa sai ka ce kana coci. warawa malik wal bukhari wa muslim ana abi hurairah radiyallahu an أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكة يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألوا فيسألهم وهو عالم بهم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون وفي رواية أن أبا هريرة رضي الله عنه قال اقرأوا إن شئتم وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا إمام مالك ابن أنس إمام دار الهجرة إمام الأئمة إمام الأئمة إمام البخاري جيكا شيني نكراتو إمام البخاري بهي كراتو أقبى إمام مالك با ما لم إمام البخاري i karatu a gaban imam malik ibn anas kun ji maganar eh imam bukhari bai yi karatu a gaban imam malik ibn anas ba ya yi karatu ne a gaban ɗalibin imam malik ibn anas kun yi shiru wa muslim da imam muslim da malik da bukhari bukhari amirin mumini na fil hadisi kenan idan aka ce rawa anhu bukhari shi kenan fi sahihihi ina ka ce bukhari ya rawaito hadisin sa sahih bukhari to shi wani mutumin ya kai labari kawai amma ka kiyaye a sahih bukhari ba wai idan ya rawaito shi a cikin adabul mufrad ba ko a cikin tarikul kabir ko a cikin abin nan af'alu khalqil ibad ko khalqu af'alil ibad am khalqu af'alil ibad ba a cikin wannan ba idan ya rawaito a cikin sahih bukhari wa muslim da imam muslim annai saburi wanda ya ce da imam bukhari ka yadda mana in sumbanci kafarka eh imam muslim ba eh imam muslim ɗalibin imam bukhari ne eh ai garatu kenan ka ana lissafa malaman ka amma in dai garatu ka ji kana cakai kai baka da malami duk garin nan ko duk duniya ko kana ganin kai kana ta kake ka fahimta to ai wannan kowa ya san wannan motar direban ta makaho fasincin da makaho ne Allah duk wanda ka je yana cewa ba shi da malami to kai ma yanzu mutum ya ce kawai saboda tsabagen iya turanci shi ne je karanta duk littafin likitanci da na abin ne ka kawo ka zo maka allura eh so ba za ka yadda ima allura ba amma sai wancan ne za ka yadda da fatawar shi ai burgewa ne ka ji ana faɗan malamanka ka gano wannan da kyau ai ka kai ne ka ji ana cewa wani malamin ka ne wani malamin ka ne in ba ka ba kan ya nuna karatun ka yana da isnadi kenan eh mana karatun ka yana da karfi kenan ana lissafa malaman ka in gobe lissafa malaman ka ai shi kenan karatun ka zai zama ɗebe ɗebe ne eh anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qal manzo Allah yace yata'aqabuna fikum malaikatun billahi yata'aqabuna fikum jumla ta tsaya iya nan ko kuma jumla ta kai ne yata'aqabuna fikum malaikatun billahi wa malaikatun bin nahar domin su malaman nahawu suna cewa fa'il anan shine wawul jama'a yata'aqabu din nan tsoraka mala'ikatun wannan badal ne badal ne na na fa'il tun da fa'il kuma ya zama jam'i badal sai ya zama mai kenan jam'i dama ibn mali yana cewa ya taba fil i'rab al asma' al awal na'atun wa tawkidun wa atafun wa badal kun gano wannan da ke ko wasu kuma suka ce a a ai mala'ikatun din nan shine fa'il din saboda haka yanzu fi'ili ya zama jam'i fa'il ɗinsa ya zama jam'i kenan ba abin da ya hana wannan ai Allah ta'ala ya ce wasibu Allah ta kuna fitinatun fa'ammu wa sammu thumma taba Allahu alaihim thumma ammu wa sammu kathirun eh ammu eh amu wane ne kathirun din sammu kathirun ne ko ko amu ko amu kathirun eh wannan sa shadda kan mun jaye ko wance mimun wa amu وصم كثير منهم إيه فعموا وصموا كثير بارك الله فيكم فعموا وصموا كثير صموا جمع كثير شيء كما فا kaga كثير makasirun shine fa'ili kenan kuma me kuma fi'ilin shine abin nan son mu ya zama jam'i shi ma na ayar ta biyu wa asarru najawa allazina zalamu wa asarru annajawa allazina zalamu asarru fi'il madi wa fa'iluhu ضمير مستتر وقضي ضمير متصل واو الجماعة ضمير متصل نيجا هنا واو الجماعة تو النجوى مفعول به الذين ظلموا فالذين sai suka ce eh usul mausul ne amma fa'ili ne na asarru ko badal ne na wawul jama'a haka dai malaman nahu suka dinga magana har da wannan hadisi din ya ta'aqabu na fikum mala'ikatun bil layl wa mala'ikatun bin nahar ala lughati sa'aluni abana akaluni albaraghis ya ta'aqabu na fikum suna zuwa su komo fikum a cikin ku suwaye mala'ikatun billahi mala'iku da daddare wa mala'ikatun bin nahar da kuma mala'iku da rana Waye ya ji suna haɗuwa fi salatul fajiri a sallar asuba wa salatul asiri da sallar asar sun ya rudu lazina batu fikum sannan sai waɗanda suka kwana tare da ku shine batu suka kwana tare da ku duk ce su ba sa bacci dama aikin dare ana kiran shi bait abin nan bata wallazina yabituna li rabbihim sujjadan wa kiyama kaga ya biyu tuna suka kwana suna sujada kai ka san dai ba suka kwana suna bacci ba dan an ce sujadan wa kiyama sai waɗanda suka suka kasance tare da ku da dare su huce a wace sallah kenan fa yas'aluhum sai Allah ta'ala ya tambaye su wa huwa a'lamu bihim shi Allah ta'ala ya fi su sanin wani aiki ya dora musu kaifa taraktum ibadi ya kuka bar bayina fa Kuluna sai su ce taraknahum mun basu wahum hum yusalluna suna sallah wata sallah sallah asuba wa atainahum mun je mun same su wahum hum yusalluna suna sallah wata sallah sallar la'asar idan kai kullum a makare kake sallar la'asar sai karfe biyar kake yi sai karfe shida ka zama sallacin kasuwa an ka fara tun karfe daya har karfe shida hakan eh sai yanzu a kulle ka rasa karfe shida wata sallah yake yi yana kasuwar Allah ta'ala ya sauwaki to yanzu <laughs> yanzu shi yana cikin wannan listenin za a je a ce an baro shi to kuma in ya fara sallah sai in ya fara bacci sai karfe tara na safe yake tashi shi ga ba za a ce an bashi kuma yana sallah ba dan ya je ya ta shan fira eh sun wuce ba zai ce Allah ta'ala ya sauwaki wa fi riwayatin a wata ruwayar an na ba hurera ta qal abu hurera ya ce ikra'u in shi shi'tum in kun ga dama ku karanta wannan ayar domin tabbatar da bayani na wa qur'anul fajri da kuma sallar asubahi sai aka kira ta da sunan qur'an kun gane ko sallar asubahi domin wa tatawil qira'ati fi zuhuri fi subhi wa zuhuri ba ba karatun bigiyu ana tsawaita karatu a sallar asubahi da sallar me a sallar asubahi da wata sallah da sallar azhar kun gane wannan ku yi sama dan khattab a sallar a raka farko ta asuba ya karanta suratu yusuf a raka ta biyu karanta suratul hajji sunna sunna haka ake yi haka ake yi eh mana ah an ce raka a farko suratu yusu raka ta bi suratul hajji haka ake yi malamai haka ake yi ku sallah asubahi na ku kuna ne dabri hudowar rana kamar sallar magariba ba ku kira sallar magariba a daidai lokacinta sai lokacin magariba ya shiga shi yasa kuna kira magariba kuna tsaye da sallah saboda sai zama na an kasa bambanta tsakanin kiran sallah da ta da ikama shi kiran sallah shine al'ilam bi dukhulil waqti bi alfaz maksusa a sanar da mutane lokacin sallah ya shi shine ma'ana kiran sallah to kana gama kiran sallah kuma kana tada iqama yanzu me kenan kai eh tsoraka abin kenan da ake bukata an kira sallah sai a tsagaita kuma a jira sannan lokaci kuma a tada sallah to kun riga kun gama cinye lokacin an gane wannan da kyau sallah subahi ana karanta mata karatu sosai da sosai kuma haka ake bukata sunna yau ayi wannan gobe ayi wannan eh kun yi shiru eh eh masallacin ne zai gudu ko limaman ne za su abin nan kuna ganin kuna da limamai daga ku eh da wani arama ce ce al'ana kafafan lawa <laughs> wa ku an na fi kuma du'ufa <laughs> eh eh dai babu cin karo babu cin karo da su babu cin karo babu wani cin karo suna sane suna sane suna sane ba an dade ana da sassan isra'a ba eh ko ba dade ana yi ba an dade ana yi wanda yake mustahabbi ce wannan tatawil din a tsawaita karatun a sallah asubahi ya fi zalatul israha karfi wannan faɗi babu wata fargaba don ba mai cimar ƙarya kake kun gane wannan akwai dalilai masu tarin yawa hakan nan sallah asubahi na ranar asubahi ranar juma'a mai manzon salam ya fi karantawa raka a farko suratu sajada hamim abin alif lamim tanzilu kitabil arabi fi min rabbil alamin am yaquluna iftara suratu sajada shafi uku ce raka'a farko raka ta biyu kuma suratul insan waɗannan surori guda biyu alaihi wasallam ya fi karanta su a rakoyin a sallolin asubahi na ranar juma'a ko ba karanta su kimin da talakan ba hadisin kamar sai ga wasu hadisan kuma ana bin su ta gefe gefe sai a wuce wasu kuma a dinga tsanantawa ce dole sai an yi a nema biri an tada kai makan waɗansu abubuwan da ijtihadi ne a kansu Allah ta ya wuki wa qur'an alfajari wannan lafazin yana daga cikin dalilan da ya sa ake kafa hujja da ayar ma akan tsawaita karatu a sallar asubahi domin ita karan kanta sallar ne Allah ta'ala ya kira ta da qur'an fajari ka karanta tafsirin da Imam al-Qurtubi a wannan ayar ɗin. inna qur'an al lallai lalle sallar asubahi kana mashhuda ta kasance sallah ce da ake halartata ta kun gane mala'iku suna halartar warwar imam ahmad wa muslim hadisa majtama qawmun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim as-sakina wa ghashiyatuhum ar-rahma wa haffathum al-mala'ika وذكرهم الله في من عنده ومن بطى به عمله لم يسرع به نسبه وفي المسند والسنن حديث إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضاء بما يصنع ولا حديث في ذكرهم عليهم السلام كثيرة جدا إمام أحمد إمام مسلم سرويته حديثي yake cewa manzansa ne yake cewa mastama qawmun fi baitin min biyutillah mutane ba su taba taruwa ba a ɗaki daga cikin ɗakunan Allah shine mai kenan masallaci baitullah ɗakin Allah wace idafa ce idafatu makhluqin ila al-khaliq wannan ma'ana idafatu tashrif ko fa qala rasulullahi naqatallahi wani idafa ce ta nuna girman masallaci masallaci yana da girma majtama qawmu fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah suna karanta littafin Allah ashe ana karanta littafin Allah ina a masallaci ka biya ma wannan in ka biya mai shi ma ya koma gefe ije ita nazari ita nazari wa ta dara sunahu bainahu suna muzakara shi a tsakanin su shine mudarasa ka in na karanta na karanta kai ma zai karanta ma na suna musaffa ko suna junan su ƙarin ilimi a ciki kun gano ko iya taluna kitabun Allah suna karanta littafin Allah duk dai abin da ya shafi karatu littafin Allah a karanta wane karanta ma wane wane ya karanta ma juna da sauransu kaga wani ya nuna shine asalin makaranta fa masallaci shine asalin makaranta saboda ka za a rayar da masallaci ne a dawo mashi da kima shi da karanta da littafi da karanta da littafin Allah ta'ala a cikin masallaci tilawatan wa tafsira illa nazalat alaihim sakina face sai nutsuwa ta sauka a gare su wa ghashiyatuhumur rahma rahama ta lullube su wa humul mala'ika mala'iku sun kekkewaye su wa zakarahumullahu fi man inda mala'iku Allah ta'ala ya ambace su a cikin waɗanda ke can wurinsa su ne wa kenan mala'iku Allah zai ambace ku a cikin su in kuna waɗannan ma'ana masu wannan ayyuka din, Allah zai yi bayanin su. zai faɗa ma mala'ikunsa waɗanda ke tare da shi bayaninsu kawo san ba ƙaramin falala ba ce a wannan karatu da suke wanda yake ya tabbata akwai kyalle a ciki <laughs> ana batun malami ya kara maka ya maka shafi guda ya ce ka kawo an jima yana batun kyalle can gefen masallaci za kuma ka je kai ta nazari kai ta kwami haka ne ko ba haka ba ne <laughs> malamai a tsaya karanta mutane a kan abin da annabi sallallahu alaihi ya tafi ba mutane a kai wa man batta bihi amaluhu duk wanda aikin shi ya ja da shi baya bai kai ba lam yusri bihi nasabuhu dangantaka ba za ta wuce da shi ba eh ai shi dan liman ne saboda haka sai zo ya huce ka fahimci nan da kyau ai ka san gaje ofis an ce dan wani ne ko sai a bude maka kauce ko da ba kowa kake a wannan ma'aikatar ba kawai kana dan wani shikenan na lahira Allah ta'ala ce yi da annabin shi wa anzir ashiratak al-aqrabin ka wa'azantar da danginka na kusa ya tara su ya ce ya safiyyata ammata muhammad ya safiyyata ammata muhammad ya ke safiya gwaggon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ranar alkiyama ba zan yi miki komai ba ya fatimata binta muhammad ko ya fatimatu binta muhammad ko ya fatimatu binta muhammad da ya ce tambaye ni duk abin da kike so na dukiyata au kama kal ranar alkiyama ba zan iya wadatar da ke da komai ba eh Allah ta'ala yake faɗa mawa yashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa wa yashi Fatima ina ga kai jika eh eh eh <laughs> wai jika na nawa kasan jika na farko yana hana jika na biyu cin gado kuma na wace bayan nawa bayan homo tsawon malik kenan malam kada a yaudar mutane a nuna musu hanya ta kwarai su yi aiki innal ladzina amanu wa amilu salihati kanat lahum jannatul firdaus nuzula innal ladzina amanu wa amilu salihati sayaj'alu lahum ar-rahman wudda fa inna ma yasarnahu bi lisanika litubashshira bihi al-muttaqina wa tunzira bihi al-qawma ludda illa alladhina amanu wa amilu salihati illal ladzina amanu wa amilus salihati barakallahu fikum wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr dole mutane su aiki na kwarai malam wa fil a cikin musnad na imam ahmad bin hanbal wa sunan da ahadith na sunan ga hadisi innal mala'ikata lalle mala'iku la tadaw ajnihataha wallahi suna shimfida fuka-fukansu li talibil ilmi ga mai neman ilimi mala'iku suna shimfiɗa fuka-fukansu gawa ga mai neman ilimi kowanne mai neman ilimi eh kun yi shuru al'ilmu shari'i al'ilmu shari'i yake cewa an abin nan ƙalar rahimahullah annahu yajibu alaina ta'allumu arba masail الأولى العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة أقول شين العلم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم وأنا سوني ما لم يكن مجد annabawa waɗanda suka yi aiki irin na annabawa kenan ba a fata malami ya zama magajin arnan baya Allah ya kiyaye mala'iku suna shimfiɗa fuka su li ɗalibul ilmi ga masu neman ilimi rida'an bima yasna dan yarda da abin da yake yi ya Allah ka sanya mu daga cikin su kaga wannan ba karamar kambi bane ga mai neman ilimi duk wanda ya sa neman ilimi a gaba ya tasa shi abin da ake bukata ya san yana yi ne don Allah ya cire makanshi jahilci da wani shi ke nan ba dan a jayayya da shi ba ba dan yi jayayya ba ba dan ya zo ya ce da wani da wani ba su iya ba kowa bai iya ba sai shi wannan ya bata makanshi lokaci ya bata masu sauraron shi lokaci wala hadisu fi zikirhim alaihim salam kafira mana yake cewa hadisai masu tarin yawa da suke magana akan mala'iku hadisai ne masu tarin yawa jiddan masu tarin yawa ne kwarai da gaske gane maganar babul wasiyyati bi kitabillahi a zojan da izinin Allah ta'ala za mu dasa aya a nan muna rukun Allah ta'ala abinda muka faɗa Allah ta'ala ya amfana da mu shi da abinda muka karanta Allah ta'ala ya amfana da mu shi ya sanya shi a mizanu hasanatina kurakuranmu Allah ta'ala shi ya fi mana kuma kai kuma yau za mu rufe wannan karatun yau za mu rufe eh eh eh, eh? to ya zai hudu mata da asan ya sanike yauwa <laughs> in kusa shayin bi kadar eh ainihin ban da wata kaddara ai wa ma ta sha'una illa an ya sha Allahu rabbul alamin asalin daga yadda muka nufata ne mai kwana nawa kwana bakwai wuni takwas shi ne asalin yadda muka shirya wannan har zuwa jiya da yamman nan zuwa jiya bayan la'asar kuma abin ya canza kun gano wannan da ke ko tsoraka nan za mu dasa aya a nan tafiya ta kama ni sosai da sosai zuwa garin sokoto gobe da sassafe gano wannan da ke ko saboda da izinin Allah ta'ala nan zamu dakata dauran mu ta gaba za ta tashi bayani akan imani da littafan Allah daman ba akwai shi ba an tumina billahi wa yi wa kutubihi da littafan Allah zaka ji meye sharuɗan imani da littafan Allah da sauran bayani akan imani da littafan Allah idan Allah ta'ala ya kai mu daura ta gaba za ta kasance ne ranar goma sha uku ga watan sha'aban saboda daura ana yin ta ne bayan watanni uku uku in kun lura wata uku mu shine watan ramadan domin muna jumada sani yanzu muna jumada sani yanzu in za mu lissafa wata uku shine mu ce rajab daya sha'aban biyu ramadan uku ma'ana daura za ta kasance cikin ramadan kenan kun gano wannan da ke ko to saboda abin nan eh, abin nan ijtihadi da yan uwa suke a watan ramadan sai muke sai muka jinkirto da ita zuwa watan sha'aban goma sha uku da izinin Allah ta'ala ga watan sha'aban yayi daidai da 24 ga watan julai kun gano wannan idan hakan bai yiwu ba ko dai waɗansu al'amuran suka mana itiraf suka bujirto mana za mu yi daurar za mu biya bashi kenan a asabar ta biyu bayan watan ramadan a watan shawwal domin asabar ta farko za ta kasance ne biyu ko uku ga watan shawwal ai ga ana cikin hidindimun sallah eh biyu ko uku ga watan shawwal asabar ta farko to za mu ci gaba da ga asabar ta biyu an lura wannan daurar da ba aika saƙon message ba saboda ana sanarwa kuma daidai gwargwado kowa yana so abin ya riga ya zama jiki kenan yanzu kun gane wannan da ke ko subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik